ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد يبلغكم المسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا اياك اقول لك ان المسلمين في الشركين فصلاتي بمنزل الله صلى الله عليه وسلم في إن شاء الله تعالى ونفاتي من كتاب رياض الصالحين لا الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تشهد الإسلام باب باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والمنوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات وتباني لنا بيان أكام فلما ينوع ديو اثنين وثلاثة فلما أكام فلما ينوع وخشونة العيش لكما كل من الأنواع ونعيوك تظن تتنى لكوشي mu ga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake kaushe rayuwa والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والمجلس da kuma takaituwa a kan kaɗa daga abinci da abin sha da tufafi ma'ana in za ka fata da kanka ba sai ka tara ɗan ruwa ruguna da wannan ruguna ba ba sai ka yi ruguna sai kai hamsin ba za ka ci abinci ne ba da an samu ba amma ba da ne ka tara abinci sun kai kana sha biyar shirin a gaban ka ka ci wannan ka yafi shi wancan da sauransu ba wannan ka da kuma wadansu ke na duniyar da kai ma'ana ka tafi da abin hawan ka ba da ne ka mallaki mutu sun kai biyar sun kai kana hawa su ba gidajen zama a cikin kasa don ba na haya ba ne cikin kaɗin da gidaje ɗari to duba da abubuwa ba su da rayuwar duniya za su iya ɗauke mana hankali don iya yawan abin da suke da shi iya yadda zuciyar na za su da wani abubuwa su shiga su kuma iya damuwar ka da wannan abubuwa na rayuwar duniya iya da Allah ba a ka da cikin zuciya za ka zartar da kai a kan kawai da mana albarka to za ka zama suna da da za ka wa yi kana fata sun kare da gure shi yake kuma waɗansu daga cikin abubuwan jin daɗin rayuwar wanda zai ke bukata yake so yake da kuma babu da yake bayani akan barin sha'awa akwai da abin da ake babin da wata kare da abin shi wannan ba yana magana akan zuru da karnar mutunci da rashin damuwa da duniya ko sai ga wannan kuma yana magana akan karamin ruwa da kaushin rayuwa da taikiwa akan kaɗan daga abinci da abinci da tufafi da sauransu wanda mutum ba zai ce ayyuka ne ko kanu duka ɗin ɗaya yi duka suna kira zuwa tsarin duniya ne amma akwai ɗan bambanci bambanci shi ne wancan na digo da makaranta wani su suna ma ko da ke kawai suna duniya da ba suna amma yawancin na digo da makaranta a wannan bayan za ku san da cewa kuna koyar da kai ne a ba ta iya cin rayuwar duniya amma kada ka dogara da ita ka sokan kuma kada ku jimar karatu na zuwa da neman ta kuma imam nawawi rahimahullahu ta'ala za mu ga cewa ya damu da wannan bangaren sosai a cikin zaba sariya da salihai a wancan babu da muka ranta muka ranta hadisai zai yi na talatin da hudu a wannan babu da da ranta hadisai zai yi na da daya masu da ke da talatin da biyar ko duka suna bayani da kan farkon su da kawai cewa biya da sauransu wannan ya nuna cewa rayuwarsa irin zuru da kaucin rayuwa da yi a rayuwarsa ta yi zafi a cikin littafinsa don imamu a imamu mawuyar da cikin malamai yi sosai masu kata shi za mu yi mamban wanda ba mu yi rayuwar duniya ya kufa kawai akan ilimi ne karatu da karantarwa sannan yin tsabar kawai cewa duniya ya kawo da kawai su ya zo da a yi akwai wasu kafiyar nuna a dimash da ta shahara da abubuwan wasu dimash wanda ya samu komai a ciki da wani da mando da lemu da komai da kuma so al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala bai taba yarda ya ci kayan wannan wurin ko da kasuwa da kawo ya san cewa daga ruwan dimashi aka fito da wannan kayan baya don mai ne shi a tunanarsa galibin kayan da ke cikin wata ne ga marayu da kuma gajeri saboda haka baya son abin da yake kuma su kuma a cikin saka bakin ba ya shiga cikin sa bai taɓa karɓar kyauta daga gudun kowa ba ba ya karɓar kyauta in ya karɓa ta da yau da ma ya lauka ko wani lauka mahaifiyarsa ya ce duke ba shi abinci mahaifin kuma yana ba shi sauran ruwa mahaifiyarsa tana ba shi tufafin zawa mahaifinsa na ba shi abinci ma'aikacin gwamnati ne yana koyarwa a makarantar babu hadi a nan da bashi ma'ana ana biya ana biyan kudin wata amma shi yana koyarwa amma ba ya karɓar kudin wata sai ya bari an yi an an tara shekara guda sai ya karɓa baki ɗaya zuwa ta tafi ya ajiye a ta karatun ɗaliban ilimi ko kuma ya sayi wuri gida ya sanya shi na rayuwa sun yi ba ba zama nuna ya yi da ke a cikin littafin ya kuma wannan بعد الثاني misali da wani mai ما الله تعالى أما ما تشرك بها سوى فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أما أقول لكم كيف سوى سوى لا تقاتلوا كما يقولون suka yi min rasuwa mutanen kirki wata amma mun yi bai kawo cikin wannan ayoyi ba amma mun kawo wani rasuwa ne mai an ambaci tarihin mutanen kirki ne an dawo Allah subhanahu wa ta'ala واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا هكذا يقول واحد في واذكر في كتاب موسى انه كان مخلفا وكان رسولا نبيا حتى تذكر في واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صالح الوعد وكان رسولا نبيا حتى تذكر وأتي واذكر في كتاب إدريس إنه كان قديما نبيا حتى تذكر وأتي وأن أن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية هذا ومن حملنا مع نوح الله شيئا كما كان أن أتمنى لكي وأن أن يقع ya dora masa nauyin kusa da samu to bayan wannan tashin ne Allah ya cewa fa khalaqa min ba'di khalqu sai aka samu wasu ba a gari suka zai zo da suka zo daga bayan su khalaqa khalqu khalqun ala al-ardi ma ta'tabu min khalqun bi sukun al-ma ana nuna wa'anda suka zo daga bayan su da ke ba idan da su sukuni ke da na a gane ko amma idan da kwasa a kai da kai haka ce mata sana kamar da ake cewa a su usmane da kuma a tsala magabata da waɗanda suka zo da baya da tafkin ba ana nufin waɗanda suka zo da baya a mutanen kirki saboda haka bambancin kawai sukunin ne da fasa kamar da wani ke a larabci an wa wani alkhairi da alkhairi da ni'ima sai a ce wa wa an idan kuma aka maka alkhairi da kuma ana ce wa sai a masa wa sha dan kara yawo sai zama wa ce to annan ana yana cewa wa fara min ba'din qanun sai wa su fara gari suka mai gurbin su suka zo daga bayan su ممكن تعيد أضاعوا الصلاة لكن نسك الصلاة الشيطان لفرقه تكتر من تتسمع يا يعيد من تتسمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأتي وعند تتسمع تتسمع أنا أنا نفسي يبدو suka bar sallah a kila sun suka musta Muhammad bin Ka'ab shi kuma yake cewa ana nufin wanda al'umma ne ma amma sun bayan sallah ne suka san wata da isa sai suka kafarta shi ne da suka suka tafi kan cewa idan mutum ya bar sallah ta wuce bai yi ta ba shi ke da aka masa sai kuma ya sake musulunta haka samu irin su abdullahi bin musamu irin su umar bin abdulaziz irin su al-imam al-awza'i wanda suka tafi kan cewa ba da salata ay akharuha sai jinkirta sallah daga lokacinta, ta to su kuma ba sa ganin cewa idan mutum ya jinkirta sallah daga lokacinta ya kafarta ya dai da wanda yake kuma zai tuba to al'ayi ha ibnu kathir mutum yana cewa ashari yana cewa fa idza afa'alha fahum lima siwaha min alwajibati aqiya duk al'umma da suka sarwatar da sallah sawa'un ma sa'in ne sawa'un suna yin sa ba kan lokaci ba sawa'un suna yin sa kan lokaci amma ba sa cika rukunanta da wajibanta da hukunta da tsiyarta da da tsuwarta da abubuwa da suka dace to ba ku shakka wannan al'umma ɗin za su sanuran ma da waɗansu abubuwa na wajibai da suke cikin addinin musulunci wannan magana gaskiya ce wa aqimu salata wa aqimu salata tamma an fahsha'i wal munkar jira kuma da ke tsayar da sallah daidai a kan lokacinta kuna a kan lokacinta to babu shakka za ka kiyaye amana za ka kiyaye gaskiya za ka kiyaye abubuwa da yawa kuma za ku bar da yawa shi ba mutane suna sha'awar a kan sha'awar musulunci kuma yana da kyau na cikin alamar imani amma ba kafa sha'awar musulunci ne ba ba yadda hannun mutum ne sa ne ba ba gurara mutum kuma ya zina ne ba ya zanto idan aka kafa addinin musulunci na farko a kuma yi wajen ba a samu kan yadda sallah da kuma da suke saba za ku kwata za ku bari da za ku bar abubuwa da yawa shi yasa wani kuma ba kuma da shi da Qur'ani da yake cewa alladina in makkannahum fil ard wa waɗanda idan kuka tabbatar da su a doron kasa sai su yi kamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar farko abin da ya duk sakan da aka yi an saba shari'ar musulunci farko abin da ya zo ba a kan shi tabbata su bar ma mutum mutum ne sata da maganaci duk su bari mataki na farko su tabbatar cewa idan an kira sallah Allahu akbar dole sharu alaihi duk mutumin da ba a sallah tabbata tabbatar musulmi ne a an kira sallah ba ta kira sallah to a hankali a hankali idan mutane suka karbi sallah ake aka fara bayar da ita wani ilahi to daga baya kuma sai a zo a tabbatar da sauran dokokin musulunci to ana mutane a ba su sanata sun tabbatar da sallah wa tarra shahawa sannan kuma suka bi son zuciyarsu suka bi suka kusa a kan son duniya bai a hayati duniya wa kuma an duniya bayan an bar wajibai rai sai kuma aka rubuta a kan duniya shan giya neman mata da sauransu mujahid yana cewa hum hadhihi al-umma يتراكبون تراكبا كالنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الارض وانا تكي في شعور بلا انا نجم لما اقولها waɗanda suke barbara a kan titi zahiri kirara ba sa tsoron Allah a sama kuma ba sa kullum mutane a gaban kasa mujahid yana da cin tabi'ai a zamanin da ke magana inda ya rayu a yau da zai gani in kana kan da shari ni dai ba na kan da shari ka je jami'a in kana kan da yadda ake barbara a zahiri ka tabbata cewa maganar mujahid ya tabbata ka je na rubaranci ko cin rubaranci ka gani ko in sai iya zuwa hotel da daddare ka gani za ka mutane biyu kamar wasu kamar sa'a kuma da safe in ka je spam za ka da ni za ka sun da an gudu ba sa kasa da yawa wannan jami'a sun da haka wata ba shahawar ko shahawar zukatan su da ya tabbata masu masu ku Allah ne ne ga cikin yawancin ku ba kana kallon ba ba su sharar duniya ba to ba dai ina cewa ne kuje kuka ba amma an za ka dubi sai lai wannan tashoshin na duniya za ka tabbatar cewa ba abin da ba a yi ba sa ubangiji Allah subhanahu ta'ala ne to amma wasu salata kun san wata da sallah wa sabara shahawa kuma sun bi sun zuka a فسوف يلقون غيا أما يسير لله وأن لا يقول أحرار بالكاف إما من تاب وآمن وعمل صالحا فأتوا أن نستدوا في إيمان إلى أيك قد الطريق فأولئك وأنتم يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لا تشبع الجنة ولا تشبع ذلك ولا da kuma mutum ya aikata ashka sannan ya yi ya tuba tabbata nasuha tuba mai kyau na gaskiya bai kara kuma a ciki ba ya yi da kama ya ciki a sa wanda ya to a tauba ta zubu kabla tuba ta da shafi a wanda yake baya وقال تعالى كما أنا إلى السورة فقال على قوله من قال الذين يريدون الآيات الدنيا لا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لم يقضي عظيم وقال الذين اوتوا العلم قل لكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولم يلقاها الا الصابرون ونحن ان يسمع بين اهل كارون الله تعالى ذلك قال سورة القصص إن فرعون كان من قوم موسى فضل عليهم

kar a roƙon masa Allah ya zama barkar ibada kuma in sha Allah abin da zai ba a ka roƙon masa Allah ya zama mai kuɗi an kuɗi ya zama mutum makullan shagunan ka kawai aka tara cikin akwati majiya ƙarfi daga samari da daga da kasu daga wannan akwatin ba akwatin makullai kawai abubuwan da abubuwan daga ganin ka kawai suka ce ya nan yi sadaka duk da ba huce a ba. ina ada a ga a kalau irin wannan falala da in ba mai yawa ya da zuwa ƙaruna kuma duk wata manya na rasa da shi duk wata irin zuwa zai zama a aiki duk wata irin zuwa da ke ka inda wani kuma yau a yi wani sama gidan amma babu da farko da su zuwa ba wani ne kuma ko yang irin yawan azim lallai shi wannan rana mai rabu ne babba kuma irin wannan mutane ne ya ce mutumin kirki a wurin shi ne kirki idan kai kuɗi sai mutumin kirki duk ya zama ya yi wurin da mutumin kirki idan kuma matsala ta ne duk abin kirki da zai wani matsaya ne to inna hu la yuhawwil azim lallai shi wannan bayana da rabu ba. وقال الذين قلت بعلم كشف ما لما يتبع ألف ودرجة سيسيتي وتخطيط بشي سيسيتي قال الذين أوتوا العلم ما تجيبني ما لم يتبسطوا سيسيتي مثلا إلا لا سيسيتي جانبي وإن سيكرات الدين سيكرات آية وآيه بحديث الله صلى الله عليه وسلم to su suke yin irin wasu tsoron Allah ba su cikin wannan ne da wani ba a ko ma ya san wani da galibi ba ba idan ya fara ilimi sosai da ba a tsoron zuwa duniya ba to ilimin akwai nan da cikin malamai suna cewa ruwa ba da wannan ba mu ba mu wani da mutum ya tara ilimi tsoron da ilimi amma ka zo da ke ko ba mu tsoron Allah ba ya cin amana akwai karfi akwai duk wani wata wata wata wata ya ya kanta to amma galibi waɗanda suke karatu su suke Allah kuma su suke zaman lafiya wannan mutane suna jin magana a ɗan duniya sun suke ce ne wanda su ya ثواب الله ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا يرى أن أبو بكر أظن أن يسار دعوة المؤمنين أبو بكر أجل يعني أن يكون مثل الخير يا بكر ga wanda ya imani kuma ya aikata ayyuka da kwari wala ya zaka wa ina sabiru amma ba kuma ya ke samun wancan lada kan ba fatiha suna kana ji kana gani ba ba ta ba ta ba rinka wani nisa wanda ana da ba shi dukiyarwa ita ba da Allah ta tsallaka a katangar wuri da ya da sai bashi ko ya kuma shi a hanyar rabarin bashi amma idan mutum yana karfi to da zai samu aljanna kuma subhanahu wa ta'ala da mu'mini da ya tsaya da mutum a wurin kiyama wa qala ta'ala ma ana cewa ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن yau na izin an sannan lallai lallai za a yi tambayi a wannan rana wace ranar ne ya kawai a an na yi a kan dukkan ni'imomin duniya da Allah ya ni'imar lafiya ni'imar zama lafiya ni'imar duniya ni'imar yaya lallai lallai ba a kan kowa ne ne ba na kawai wannan aya da ba da muke ciki أقول حديث من الله صلى الله عليه وسلم في الآية ليس تصر عن الآية ابن كثير المرأة ابن كثير الشاهد يا دعوة أحسين تفسير من الآية يا كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ابن كثير رسول الله يرى ba mu abinci a gida abin ya kun shiga ya fita neman abinci da ya fito farkon da ya wuce masallaci yana zuwa masallaci sai ta rada abokan da su dai shi a zaune me ya kawo ka Allah ya yi wani fito da shi ma a yanzu da ake shi suna kai zuwa wani cewa shi an zuwa kai ba wani kuma fasa shi ma ya fito ya wuce a masallaci me ya kawo ka ne na mara ku ce wani ne shugaban da ke shi ke hakuta so ne sun fita neman abinci ga shugaban kasa zai yi wurin talakawa da neman abinci wanda Allah ya tare da su suka nufi gidan wani sahabin abu abu haifa suka je yana gona da dabino a ciki kuma dabbobi a ciki suka je wurin suna zuwa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya in ta sallama har sun matar ta tana nan a labe a bakin cikin kofa a bayan kofa ba an sallama ba hannun zuwa zai koma sai ta fito a guje ta kiro shi da manzo Allah ta koma yace ai na sallama ba ji na musa sai ta ce wallahi ya manzo Allah na sallama ta so amma na shi da kara Allah don mu samu albarka a cikin gida ta fito da taruwa ta shin faɗa ta ce ai abin haifar ya fita ɗebo mana ruwaya ta yi mafi da alkai yana zuwa da wani ala da maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa ya biyo a bakan da Umar sannan ya haura kan da yi fara ya kawo mutuwa da dabi da sauransu sannan ya yi kawo su suna cikin ci suna cikin jin daɗi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayat yi umma ya tusalun na yau na irin alina suna cikin jirgin da yayin da ba jirgin da ɗan shi da kuma da tusalun na yau na irin alina a wurin tsarin abin da bai mamaki shi da manzo Allah wasu irin ni'ima za ta yi gobe ya ba ba mu ba ga kishin ruwa ko shi da a mutane a yi a wurin mutane a zo a yi fada abokan da ya kuma sun samu rabana to ta jama Allah ne da mun gobe kiyama manzo Allah kuma kuma da ce dan za ta da ko ci irin ne ni'imar ido ni'imar kudu ni'imar lafiya ni'imar karfi ni'imar kowai da an tambaye ka da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن علمه فيما عمل به عن ماله من أين اكتسبه وفيما أخطأ دون من كل سألت بتصوير الله وقال تعالى في سوى من كان يريد عاجلة ذنب سن جوغاوة دون يسجي شيئا فقيم جوغاوة لا يسجي جوغاوة دون duniya ta gawa don abin da ke zai iya magana ba a samu to Allah ya mace ba abin da ba a komai ba za a san mata ne kawai cikin sai a wuce ainihin ni'imar tana nan tana nan a tara man kana yuridu al-ajila duk wanda ya kasance yana kwadayin laulawa duniya Allah ya ce ajirna lahu fiha ma nasha liman yurid ina fatan za a fahimci wannan gurin kenan azanna lahu za mu gaggauta maka da gaggawa ba mu ba duniya amma a cikin kai guda biyu kai da farko za a baka duniya da man da sha a rafi da bashi kai ne na biyu liman nuri a rafi da iran kiran da san duniya ba kafin a ba shi sai an rafi ya da bashi a kuma iran kawai a kan Allah ku hana kenan ba kuma ji ku samu nuna ba sannan kuma aka ba mu duniya ba kuma za a ba cikin gaba aljanna lahu fiha ma nasha za mu gaggara ta masa a ku da yake kwabai na duniya amma kuma abin da muka so ba duk duniyar ba a abin da aka yi so kawai ya baka da cikin duniya sai ba ta yi kuna kwabai mota gida mata su san da ba ku Ta kawai ta yi kuna kwabai yaya ta Allah ya baka ba ko ya ba yaya amma da ta rayuwar duniya ba a samu ba a samu ta cikin kira sannan kai ne mai duniya ba duk wani mai kwayoyin duniya ba na kira shi wuri na nan ya yana fushi a duniya na kwana da sa tara ba zo da duk wani mai kwayoyin duniya da mu dinka wata masa amma da kai guda biyu limata mata da ta tabbata mun ga ba shi sannan kuma da manuri kuma sannan sai wanda mun ga ba ثم sannan ya Allah ya rubuta annaba mutum da wata wata kuma rubuta ya maslaha mazmuman kuma ne shi yake yana kasancewa a mazarki a banza mu a bar nisa da sawa da Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan ayoyi suna nan da yawa sarwa da yamma in kana son duniya zuwa fara zo a samara amma kuma mun tana maka a can gobe kiyama abu mai wahala من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرق ما صنعوا فيها وباطل ما صنعوا dole yin jira da rayuwar duniya da kawar da to Allah ya yawo cika musu abin da suke nema a nan duniya amma gobe ya ba da kuma sosan da hannu duk da ayyukan da suke yi su ba su da nan da lalace وكم هنا عن حديث من قال صلى الله عليه وسلم حديث الإمام أحمد يروي من قال نفسه من كان في الآخرة همه من كان في الآخرة همه جمع الله شمله وجعل في نفسه القلب وأتته الدنيا وهي غالبة ومن كانت الدنيا هي همه فرق الله جله وجعل فرقه بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لو كنتي لا يأتي من وسع تقلع في تيمة وسع تلك الأمر صلاتها. سبعك الدنيا ولا تأتي زوج يرجع sannan duniyar da nuna wani ta ba ta zuwa ta kuma ta zuwa mai amma duk mutumin da ya sa duniya ta bayan da na da su to ana iya dole da masa awai sannan kuma a tsora fafirci a fafirci a goshena sannan kuma duniyar ma ba zai same ta ba face abin da aka kaddara masa a cikin tun cikin mahimma ya zama saboda haka duniya ba a ba ta ya hadisi farko a wannan babu shi ne hadisin Aisha radiyallahu الإمام ابن كثير وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم من كل شعير يومين متسامعين حتى قبل متفق عليه وفي رواية ما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال اتباعا حتى قبل wata kuma kuma hadisin ya ce uwar da ne aisha da zama a mun shayi ta ne mata alika mata da yake cewa ما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير آل آيات من محمد صلى الله عليه وسلم بس تبرقوا شيء دبراتا يومين متتابعين حتى فرض رانكو بيو أجري حالي بدنيا فنسوا فرض قال أيما الله صلى الله عليه وسلم بتسبب مرشيد براسة برد na kwana biyu a jirgin har ba Allah ya bar duniya ba. Tambaya a cikin zuwa yana halaye wanda Allah sallallahu alaihi wasallam. ba zai gyaru suna cikin ayayen mutu Allah la mutane ne ya ya da Ali bin da sabon da da ta hmm. hada da mutanen gidan Abbas da Ibu da Ja'far mutanen بنو عباس بنو عبد المطلب تكتيك ثم هذا واحد من بنو عباس بنو عباس بنو عبد المطلب فكل هاي وأنا كنت شو أبن شاء وأنا كنت شو أبن شاء كشوفها فجزاكم الله خيرا abin da za mu yi na yi ba a da wani akwai kan iya tsakanin mai shiya da ba wanda suke kin uwayen mulai suke kin bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi ga Allah kuma ko kasu kashi biyu abin da ke farko waɗanda aka haramta musu cin wata an yanzu waɗanda ba sa karɓar sadaka su ne ba da hashin ba da banu ta'amin mutane su waɗannan yadda magana kuma suna ba baya karban sadaka mana ban kyauta su ne haka hadisi da ya tabbatar da haka sannan kuma rashin da yanzu idan aka ce ana yawan da Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin da banu hasim da banu abdul muttalib da kuma dukkan mutanen gidansa har da matansa da kuma bayan samanin su zai mutar kuma ya yaran da wani suke da shi a gida suke ci a da suke a gidan da suke samun dukkan wata kulawa a gidan kuma wannan hadisi ya bayyana mana karara cewar malaman kuma kuma sallallahu kuma wasallam suna da su halaye ko ba ga da mutum ke kira da gidan da idan ba da mutum ci a gida da ba wa da za a magana akan ci a ci da koshi ma sai ya a Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga aya ta ta ta ta ta girma innama yuridu Allahu bi yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt suwa ne a rubuta a nan kana malikin ba kan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da dalilin idan ka koma ayoyi da suke baya wannan da wanda suke gaba wanda suka suna magana akan wa akan ba ta yawan Allah sallallahu السنة تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا نوجهكن وتبعكن صراحا جميلا واجب وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات بكل أجر عظيم يا نساء النبي لا وسيما من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله هذا يضاعف يا نساء النبي إذا يا نساء النبي من يأتي كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين خمسة آية وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخرج كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بالسؤال وكذا إذا تأتون فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقطع شر معروفة وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويغفركم ويغفركم كانت في رمضان واذكرنا برحمة الله saboda haka gaba da bayan ka suna tabbatar cewa da mutane ba ta kunsa Allah kuma su ne ba ainihin ahlul bait to an ake masu da ayar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qudus shi'ayi mutanen gidan da Allah sallallahu alaihi wasallam wasu taba koshi da buri ko kirata yawmain mutatabi'ain qur'an ku biyu a jiri ba hatta ko ba har sai da aka sautar da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana akwai sarki a ciki kuma ga hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim aka ce ba manzo da saba ko shi da gurata a gidan mu fara da take da wannan to ga shi wannan fara baya cewa idan aka da wasu ruwa da musulunci aka samu da ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ware iyali abinci shekara da kuma ta abinci shekara guda ina fata ba ta wancan sannan ya inganta cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tabo da garbi da wani ma ɗaya har wajen ɗaya yin mayar kasu yin mayar kasu yin mayar kasu a madadin kansa a madadin iyalansa a madadin al'umma sa baki daya da yake shi da yanka ma ya yi kawai su cin da wani abu sai a yi na alfan da ya rafa ya kara fasawa wanda ake fatan cewa ya rahuciya tana da kyau manzara Allah kuma ya fada ki dukiya mun karanta a baya cewa manzara Allah kuma lokacin da ake yakin ya ilakin al-murasiya ghazwat bani mustana aka kama bayi da yawa ko cikin shi ba a cikin su aka kama da safiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to suna neman alfarma a yan taka yan taka a cikin rabon uwa. za a yi kun mutaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da kansa yace ba ma wannan ba idan suna son ki yi da haka zan yi zan yanta ki da kudi na sannan kuma aure ki wọn a nuna cewa da iko daga ba a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai masu kuɗi kuma wanda suke kansa matukar su sun ma yarda su ba da dukkan abubuwa da suke shi wanda ba su da kula ba su su ba da ba irin su Abu Bakar irin su Umar irin su Uthman irin su Abdul a yi ba gidan da ya ya ga ruwa ya nan ce ba da da ana da ya zo da dukiyarsa a lokacin da aka jahaza wata randana ta da ita jesu jesu da Osman da Affan ya da raƙuma ɗaya ne har ɗaya a cikin da bai samu dukiya ba ya samu dukiya bai sa bai koshi bai taɓa koshi ba kwana biyu a cikin wani duniya akwai duba ya alaikum da yake na eh, zaune shi ne karanci ne ko mana da abin yi wani amma ko shi shi ya yana ba a mutane saboda haka sai mako mutane ne ta a yake fama da dole da nasa na malam shi ko da akwai abu wato ba su ba shi muhimmanci ba sun fi bai wa lahiya muhimmanci ko da a wata kuma da ba a kuma da ba su ba ta mawa da su kun gajin ke za mu fi ɗaya shi ke na domin da akwai fahimtar da manzo Allah yana a kan cewa shi kansa kiyaye shi yana kawo matsala domin hadisin ya kawo kan cewa kenan akwai amma ba ya ce shi don rubu duk wani abubuwa wani kasa ne na farko zai fara cewa da wani abubuwa wani bayan da baki daya bai taɓa koshi ba dole ba na duba a su da kai ne kan yadda cewa a jere ne amma akan samu abinci wani lokacin a ci mana koshi wani lokacin kuma ba a samu an gane ko hana yi da wani abubuwa wani lokacin akan samu wani lokacin ba a samu sannan abu da biyu shi kai shi manzo Allah sallallahu alaihi ko da ya san da in fa ba za mu da kamar da ba Allah ya ba bai wa mutane fifi ta mutane a kan kansa ya kasa da lokaci ko lokaci ya shiga cikin wannan hali na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nira da shi kuma mai kuma ta mutane jidda a kansa ba yana da shi a gidansa amma shi bai yarda ya ciye ko shi ba don kuma ya fi son ya samu lafiya a can lahira a kan samu a duk wata wata shi a nan duniya da shi da abin hadi hadisin kuma a cikin sunan mutum wanda manzara kuma kuma yake cewa wata rana idan mutum Allah ya bijiro masa da zai ya tsira maka cewa kai wanda Allah an kaso. za a mayar maka da dukkan ruwa kuma ka baki da za a gano a dukkan zuwa da maka kusa ba zai zuwa kuma kama wannan ne yana su duka a mayar da su dina idan manzo Allah yana so Allah ya ci biya hadisi ne na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san haka أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما ما تستطيع وشكرا أنا أقرأ وأجل يوما في في بعد كلما شجعت شكرتك wa kullama ji'tu da ba'ati ilayk a duk lokacin da na koyi sun goyi maka a kuma duk lokacin da na je mutuwa na ji sun abu amfani ta ta gudu zuwa gare ta in kaskantar jin zuwa gare ta yana da cikin amfanin talauci wallahi mutumin da bai shiga cikin halin kakari karuwa zai iya suna da ubangijin kakar ma ya koma kai shi amma idan bai da da an gane ko saboda haka wani yana da cikin amfanin toshin rayuwa da kuma talauci yace musamman alaihi bukari da su karwatu wa fi riwaya wa fi riwaya ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قلب المدينة المتعامل به wato ana yin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam koshi da ainihin abinci daga alkama ba tun lokacin da zama yin wani ba ثلاثة ليالي سباع فأقوك أجري فتأخذ بعض خير الدنيا ومن حديث من ثلاثة شكتا معطينا بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون هكذا تكون كتاب اللقاء باب كل قول مدينة المطاعات الكل ثلاث ليالي باب فيما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسلم كان تبع يكفي فرق كتاب الزهد لكل كتاب اللقاء

wannan su ga kana da idan Allah ya kuce da ka ka zama kana da imani ya rawa to ya za a yi ka ci da wannan imanin ka zuwa ko dan ba a haka ne da imanin mutum har sai ya mutu al'aqatu bil qawati hadith Abdullah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne biya rayuwar sa da cikin biyayya amma yana da mutuwa tsakanin ba da shiga aljanna da wuce irashi ɗaya ba kawai sai ya mutu shiga wuta so da ya mutu yi ya tabbatar cewa ya sai ya zuba da su akwai abubuwa da yawa da wani yau mace so su ba akwai wani wani yau addu'a sun da imani ba ba da mutu ba shi da saboda kuma na ya mukalli da kuma da fuskalbi a rajin ya mutu jiwa da kata tabbatar da zuciya da kan addininka dan mutum na tabbata a Allah kuma na إن شاء الله رحمة الله توسع شكرا مبارك الله رحمة الله يأتي أدوار تحسكي زيادة sannan na biyu mutum ya bayanci ayyuka na alkhairi waɗanda za su ka ƙara masa imani da ba su da jama'a sun yi imani cewa imani na ƙaruwa yana rabuwa yana ƙaruwa da ayyukan alkhairi yana kuma rabuwa da ayyukan asha الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا قلت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي أثار مسلمة إيمانا فقال رسول الله أثار إيمانا لا ذكر صلى جماعة أثار إيمانا يبنى على الدنيا والدنيا أثار إيمانا بعد ثلاثة يتعبد التسوير أثار إيمانا دون ما أنت أثار مسلمة تجارة عن سيوم تنيك يوم إيمانا a wajen su yawancin abokan waɗanda da ta fi imani masu yawon da kuke yi idan kai da juna mai kai da cikin kwallo ko sai yi mai amma da yin da ko da kuma sun zama cikin kasuwa kullum ne na kuɗi kawai to babu shakka ni ma ne kan zai rano shi ko da kuma shi na takaice idan mutum ya kiyaye su sha ma zai kiyaye ma ne kuma ma ba. a cikin da ya ke karshe na wani da ya ɗauki da na ɗauki da wani da ya ɗauki da wani kuma ya tafi shi na gudu da ya ɗauki da wani akwai malamai na hadidi ko ابن تيمية بأول واحد ابن تيمية بأول بأول واحد النوم نوم بأول واحد أقوم على بيتي يوخط يجبار من يعلم أنه ما شاء الله دعا dukufa a kan ilimi da hidimar ilimi da al'umma ne ba su su yi aure ba to shin wannan ya zama mana sunna ne a hankali da su na in ka kuma yake da ba da ne ma da ne ma da masu wanda na ji ya ga da ke ka ka ki da wani awai sunna ci da ba ba ko sallar ala ta diye da ba da ne a duniya na diye da da ka da ne ne ku san da wa aure musamman da ka ka ta aure da ne ne daga cikin mutanen da gobe mai mara kuwa kan wani ce zai yi sallah ko hutawa wani ce ba zai yi da amin ba zan fata wani ce ba zai yi amin ba wannan shirya saboda a cikin hauyar kanan dama wannan da yake yi makon dama to sai kuma ku dawo ce to wancan malaman sun yi laifi ke sun yi ke a a sun yi laifi halayen da su kuma ɗan da ɗan da kawai za su yi aure misali ko kimiyya da duk da cutar da muke cin amfani da duk fadin duniyar musulmi da ba su su an da a imamu nawawi ya ce da wani da mata da yara ya bar mutum da fara. su wannan ya rufa ne ba ku yi samun duniya da za ta zama same shi da wannan samun da kafa ne ba da kashe da kansu saboda haka na farko ba a kira su a halayen su dole a suna mai wara kuma sannan na biyu wannan malamai suna kuzi wannan malamai suna kuzi wallahu ta'ala a'a shi ne tafiya ce da ya ce su ma ne Allah ya kama da wani imani da kuma shi ya ce ba da tafiya ta ne ta ce na neman cikakken hukumar wannan ayar أخواني لا يكفرون عند أخوانية ta شركة تبدأ وتشيشين على الوضع يقول الجماع دين أو من تتكلم الجماع لكن بعد كده لو قال ممكن أفهم لو رسول الله رسول الله جمال الكلمة تبتع أي مرحبا هذا على شيء الزاني لا ينفق إلا زانية أو مشركة والثانية لا يركبها إلا ثاني ما ذلك عن المؤمنين ونحن لا ذلك لا شيء لا يدعهم عن تسوقه من الله الزاني لا يجب إلا ثانية ومشركة ده ممكن تقول أنا أتحقق ولا شيء نبوي تكلم شيء مبنى شيء بايع أو يوم بايع مبنى شيء إلا زانية أو مشركة ثم رضيها والزاني إذا أدمت ناسية لا يمكن لا يمكن إلا زانية أو مشركة والزانية لا والزانية لا يمكن إلا زاني أو مشرك إذا أدمت ناسية صافت أو ينفاتي مشركة ثم رضيها domin sun farko zo da rayuwa zai kusa da cewa wannan ta mata da yawa mazurata kuma kuma a wurin na kirki to wannan ke na ayar da zai yake saboda haka ba a yi wuri ba saboda haka ba a fassara alƙur'ani da larabci sai ta koma da fassara mazurata suna cewa الزاني لا ينكح لا ينكح إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو mazaunaci baya na sai da mazaunaci mazaunaci wannan matakin sun da mazaunaci da wani ne da mazaunaci irin sa mazaunaci ya ma ba ta zuna ba ta jira mazaunaci irin sa to wannan kuma an hau mutane ina fata ta yi ko Allah ta'ala dole ka bai da zai aure ko ya bai da ba zai aure idan har yi zo ya duba idan har yi zo ya duba zai aure wannan ayar kuma sun fi bada doka wannan bin da ya zama ma wa ila ta ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك من ومن يفعل ذلك يوم القيامه دون يوم العبد زي ما ليس صح zai tafi da kuskuren to da ce inna mutaba da wa amina amalan salihan fa ulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanat idan ka kuma da cikin sun yi tuma hijira idan kuma da mutuwa ne ma abubuwan da yi su da a baya wasu wasu mafi a duniya a wasu su su kuma aiki a kai da samu ya rasu mutum da ka ga mutum kuma zai za a iya bashi mata ba matsala ce ba kuma ba suke shi malam yana kyau ga labin da dinga rera kiran kuma a jan na farko abu da mutum da yake yawa ba ni kuna da kan sabon da Allah ba eh, mutum da yake yawa yana kama da rashin lafiya kuma muna tare da shi dan uwa ne yana da kwanciyar ba musu ne su tashi da addu'a Allah ya ba lafiya yana fama da rashin lafiya da tsanani sosai an yawa shi wani Allah yana fata wani Allah ba shi lafiya dan uwa dan uwa kuma abu ubangiji Allah ta wata ala ya dora musu wata rasifa haka wanda kina jin ma an yi bayanin kwanan baya cewa wani ɗan wani na tare da shi kuma an yi gobara da shi ko an yi ta kaso da shi wanda muna karanta wa muna karanta wa ka karanta wa yadda ake taimaka fi su wuri ba su dan wani idan yi wani abu sami shi yana da kyau kwarar da suke mu tsaya tare da shi yi bisa ɗari na kuma a wasu masallatar sun taimaka sosai da wani abubuwa to muna fasa don mai hali a wannan zama ma muna da rubuce mai karfi sosai duk wani mai hali ya taimaka fi su gudu layi a ɗan tsara wani abu da ya tsara masa damar abin da suke ciki da tufafi da abinci da gidan zama ko wani ba to wannan ya za a yi to da muna fata Allah ya sanya wani abu kuma Allah ya mai shi arziki mafi akai na a haka da wasu lamara da mata masu taimako a baya kusa da